Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin mai a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma si a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Kazalika ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A yau Laraba, tara ga watan Janairun 2025, shirin yau da gobe ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu a can Tamar Abari. sai ku biyo mu don sauraron irin guzirin da tabar take tafe da shi a cikin shirin namu na yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku ta cikin wannan shiri mai armashi na yau da gobe. Shirin na wannan sati ya karkata ne kan yadda al'ummar Nijar suka shigo cikin wannan sabuwar shekara ta 2025. Yadda suka kalubalanci shekara mai shudewa marigayiya 2024. su da bukatunsu, burinsu da gudunmuwarsu tare da kira ga hukumomi na yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a cimma gaci. sunana alisa fata ta tabare da na ta ci kasarakin gargajiya da barmai da malamai da shugabanninmu wanda na soja an kama an yi addu'a da talaka duka to bana ma muna so sabkokin da aka yi na bara bana ma alamka sabkoki su ne mu na rayuwa da zamantakewar duniya wannan ada ita ce ta kama mana ba tsaro ba ne allah ne tsare mu allah tabbata mana da alheri wannan shekara allah taimake mu sabon shekara da ta kama muna fatan allah kawo mu samun arziki mai yawa mai albarka a kasashen mu musulmai ya ɗaukaka musulmai da musulunci ya kaskanta kasashen kafirai da kafurci e eh, wannan sabuwar shekara mu ta zo mu a daidai tunda Allah ya riga ya kawo mana sauyi a cikin mu mai albarka magana gaskiya nake hodi ma bin taba san ina son Nijar ba sai a wannan lokacin daga lokacin baba tanje da ya dan tsallake bin ƙara son Nijar ba sai wannan lokacin alhamdulillah Allah ka mana sabon buɗi mai albarka saboda yanzu Nijar ta huce lissayin da za a rika medo mata haraka wannan kamar ta demokrasi ka gane mutane a yi taɗa na in ɗana ni na zo a bige ni abraman suna na go na zo a bige an ɗora ni na arzita kaina na arzita iyali na kowa da kowa lo an jima a kawo ni idi shi ma ya zo da yunwa ya tara ma ɗiyan shi da jikokin shi ya arzita kan shi kenan ƙasar ta koma kamar ɗana in ɗana wanne ya taɓa wanne ya taɓa mu yaushe za ta zo kanmu bin san wara hula bin san harka wannan siyasa soji nake so kamar sekil ɗari in an yi a gaba soji nake so ban na hosa san wara hula wallahi saboda babu ci gaba ka san da kasar da mutum ɗaya jima yana mulki ta yi ci gaba wannan tunanin yadda nake son shi na rantse da la'ila ilallahu na kare da wani hula kuma mai jira a bude wani siyasa wanda ya je ya nemi alloma ya karatu cutar da ya siyasa an kwambi Allah ya gawarta mushi ba dai an sha wuya to muna fatan soji ana sa su dawama a saman mu kuma su saka mana dan abinci a samu dan rangon ya bisa shi ko ba samu mai da gurbin abin da muka kasa mu masu shekaru nan wanda ya riga ya fatan da muke kenan wallahi muna wa gwamnatin nan fatan alheri Allah sa ya kare lahiya abin da muke so da talakan kasa su yi hakuri su dauki dauriya wahala mai wuciya ci dama an sha wuya ake jin daɗi jama'a ta bar babatu akan abubuwa da yawa da Allah roƙon da muke al'umma na ƙasar nan ko gidan gidanka kake rike wata ran ka ji wuya balle kasa ce ake rikewa wannan sai na goyon baya ɗari bisa ɗari kuma muna musu fata alheri wannan yan siyasar fa kasu mai musu mun kare da siyasa mu hal abada bin masanta kawai su rike su yi abin da suke so a ƙasar nan mu mun ba su goyon baya kal su maido mu yan siyasa bun ba su me ake a siyasa kawai yan kasa su gani a kas shine siyasa ga ta muna gani ne matsalai kal su ma ba wani dan siyasa dama da zai zo yayi wata magana ma bun ba su kwata kwata saboda munafukai ne duk su suka kai mu wannan matsayi me ake a demokrasin banda kawai su kwashi kuɗi su rinka ba su da matansu da yan uwansu kawai shine wasu ke yi abinda muke jira abu daya ne yadda talakawa suka yi to suka goya musu baya amma wannan kama kama injinan da aka yi ta yi wani injin da ake mutum yake hawa wallahi shine neman abincin shi amma a zo a kama shi a kai bai da kuɗin awo wani mamma da zai zuba ya hau aiki ne balantana auna wannan a ji tausayi a diba a tausaya ma talakawa gaskiya a sauƙaƙa musu wannan abu habu umar ake ce mini muna fatan wannan shekara ta zo allah kamu alheri cikinta ubangiji allah kamu sabon arziki wannan matsaloli da muke gani makiya wanda suka kewa mu ubangiji Allah kama mu rija ya bisan su lalle 2024 ubangiji ya sa mun ga karshen ta lahiya amma an ga kalubale abin da za mu yi fatan sai mu ce gwamnati ta kula da talakawa halin da suke ciki kokarin da suka yi bisa kan jajircewa da kula da kasus kenan gwamnati ya kamata ta sa ido bisa kan abin da ya shafi harkoki na bisa kan rayuwar talakawa jajirta da suka yi ubangiji Allah kama mu mu gaba ɗaya da mu da su muna fatan Allah ka ba mu rinjaya bisa kan maƙiyan mu abin da muke jira ga gwamnati a yanzu musamman ma suna ɗaukan matakai wanda talaka zai yi sauki kamar rage kuɗaɗen kayayyaki wanda suka shahi gwamnati sun rage siminti amma ba su biyo ba ba suka ga lalle talaka ya amfana kenan su ɗauki mataki na umfuwan jeban ta za su yi a jahohi da gunduma gunduma ya kai ga talaka sun rage kudin siminti amma mu nan ba mu san ba ana yi sannan kuma abin da ya shahi tsaro muna goyon bayan su muna gani abin da suke yi su ci gaba muna muna karfafa musu duk abin da zai faru su huto su yi magana kamar yadda shugaba ya yi kai ji tsoron wani zuciya wani shugaba na wani waje kawai muna goyon bayan shi tun matakin da zai ɗoka a ɗoka in a na a haɗi ne in na a kai ƙarhi ne da komi da komi muna goyon baya ɗari bisa ɗari. a fatan alheri kawai allah sa su ci gaba da abin da suke rishin tsoron wannan da suka kwaso shi su tsaya a haka kan su ji tsoron kowa muna musu fata alheri kowa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari. wasu kenan ke bayyana fatan su a wannan shekara ta 2025 matasa su ne kashin bayan duk wata ƙasa su ne kuma manyan gobe kamar yadda ake faɗa ba su yi ƙasa a gwiwa ba kira suka yi na yadda za a yi a samu ci gaba a cikin ƙasa. Assalamu alaikum sunana Malam Sani Laminu ni ne shugaba na majalisar matasa ta shiya ta uku. Da farko dai muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan sabuwar shekara kuma muna ma kowa fatan alheri dangance da wannan sabuwar shekara alherin da yake ciki Allah haɗa mu muka yi waiwaye a dan tahiya dangance da rayuwar matasa ko irin ayyukan da muka yi wanda suka shahi ɓangaren mu a matsayin mu na matasa mun yi ayyuka da dama daga ciki akwai muna iya kasa su kashi uku na farko shine ziyara wanda ake cema visit de courtoisie mun je mu. na gargajiya da na bariki mun kai musu ziyara da yadda ya kamata domin su ba mu shawara mai aiki cikin tsanaki abu na biyu kuma wanda ake ce ma activity utility public kamar aiki na sa kai wanda zai gyara al'umma irin su shara ne su wani rere wanda an gani ya cike hanya a kwashe shi su noma su ba da jini su shukoki da abin da zai inganta rayuwar matasa ko kuma rayuwar al'umma to su ne wanda ake cewa activity d'utilité publique sai kuma na uku shine horo da makarin gaba da horo da irin laccoci da ake domin a waye ma matasa akai to yanzu kalubalen da matasa suke fuskanta musamman ma anan da magaram eh, shine rashin aikin yi wanda ya musu katutu kuma muna bi sau da kawa mu gani ya za a yi a ce wannan matasa sun zama da kawakuwansu tunda muka ɗauka matasa kashi biyu ne akwai matasa wanda suka karatu har suka je wani mataki irin na jami'a har suka samu shahada digiri amma kuma suna nan a zamana babu aikin yi akwai kuma wanda ba su yi ba makarantar ko sun yi an kore su suna nan suna zaman banza sai shan shayi a fada ah, kenan wa'annan su ma suna nan aiki rashin aikin ya sha masu kai to me yake haddasawa shaye-shaye sata duk abubuwa na ki wasu gasan abubuwa suke haddasawa rashin aikin yi wannan to kira da gare mu musamman ma ga mahukumta su yi nazari su gani duka wannan wanda suke da shahada ya kamata a ce ana akwai rikirtama masif da ake wanda za a ɗauki matasan aiki ko kuma su je su yi wata bautar ƙasa wannan kuma in an ida a ɗauke su dindindin wai ba sun yi ba kuma a ce kawai shi kenan ba an ɗauke su ba sai kuma su wanda ba su yi wanda ba su zama karatun su kuma ya zamanto duk aikin da ya kamata a ce an samu an ba su horo irin wanda ake zawa na proje ong ya zamanto an ba su kayan aiki wanda za su zauna daga abuwansu to kuma su ma galgadi zama ma 'yan uwanmu matasa kamar mu hudu girman kai dole ita sana'a ko mun kaɗan ɗinta rihin asiri ce yanan dole ya mun huddi girman kai mun nuna mu ba kowa ne mu hara in ka fara sai Allah ya kama ma kuma al'umma ta kama ma gwamnati ta kama ma to yanzu kuma muna da kudirrika wanda ya kamata a ce mun aiwatar da su da taimakon Allah subhanahu wata'ala a wannan sabuwar shekarai yanzu muna nan muna yin wani sabon jadawali wanda zan mu gani matasan wannan an ba su horo kuma sun san menene rayuwar matasa kuma saboda mu a yanzu nan Nijar da in muka ɗauka matasa kashi saba'in da hudu muke hadda dugo wani abu kenan saboda mun yi kowa yawa dole sai mun tsara kanmu mun tsara rayuwarmu saboda wannan kasar tamu ce ba ta wa'ansu ba ce dole mu ne zan mu kawo sauyi bi izinin Allah ta'ala. Mata iyayen gida an ba ku ba gida sun bayyana tasu bukatar a wannan shekara mai kamawa wato 2025. a ta bakin gungun kungiyoyin mata da suke ganin damawa da su ba karamin alfanu yake da shi wa ƙasa ba. Shashe Talawali wanda ake kiran yanta da buzuwa shugaban kungiyar haɗakar kungiya ta kwangafen ta mata in ce miki mun gode da wannan dama da kika bamu mu yi bayani bisa abin da muka ji kuma da abin da muke jira a gaskiya shekarar da ta huce dai sai mu ce an yi kamar ban da mu menene ban da mu ba mu gaba a zahiri abinda aka ma mata ko da yake in an ce mata kowa da kowa ne tunda mu ne yara mu ne mazan ma mu ne to ya kasance dai matan katsan da ya kamata mu gani a ce namu ne gaskiya mun sha shashi ba mu gaba yadda muke so amma an duba wani fanni e, sai mu ce wajen fanni lahiya mun gamsu amma a fi sabili lahi kaso wannan takamaimai na mata mu gaskiya muna jira babban matsala ma mu da muka samu ita ce cewar da an hudda wannan ministar namu eh, wannan kin daga cikin eh, gwamnati kenan babu takamaimai wanda yake kula musamman da harkokin mata to sai muka ga kamar mu da mai amsan muna kokowa in mun taso ko da yake akwai masu kishin haka na amma dai a gaskiya mu dai zahiri dai muna jira ba mu gani ba to fatan mu a wannan shekara kun san mata mace inda take duka gaskiya kamar miskini ya ce ma za a ci da baka da jarin kanka baka da karhin tsayuwa da kafafuwanka kenan kana da matsaloli kenan watan matan nan dai don allah a musu kallon rahama wanda zai kasance su yi tahiya da kawasu a kama musu a tahi da su su samu abin da zai su hudda kansu tunda mace duk samun ta na iyali ne ba na ita kada ba ita ce ta kula da yaro ta kula da uban yaro ko ba gaskiya ba da al'umma gaba daya kenan mu yadda muke so a fi sabilillahi mata a mummu tallafi na musamman na musamman muke so ba dan zuba kuɗi ba haka a ce ko wani dan musu horo an ce an ƙare a'a a bi ta sau da ƙawa a ga ina mi ya zama abin da aka bata to shine duka yake kasawa a tahiyyar tamu ban tsilin fashin ki ba kin yi maganan eh, mata kuma kin ce kuna shugabantar gungun mata an an ce mata ya haɗa kowa da kowa sai nike ganin baki san kai ba ban je kin taɓo matan karkara ba yo ai in ce mata mata duka a jimilce ne da matan karkara da na maraya abin da suku gane horon akasari matan karkara sun yi kowa matsala eh sun yi kowa matsala amma kuma akasari horon da ake mayi a karkara ba an shi a maraya a gaskiya yanzu matan karkara kuma yadda kansu ya waye na marayan ma bai waye ba tunda duk horo masu tallafi masu hannu da shuni sun yi aiki da 'yan karkara da 'yan maraya ko ba gaskiya ba matan maraya in kika duba duk wannan kasuwoyi na kewaye da gari wallahi su ne suke zuwa suna jajirta kasuwoyi a kasari duka na maraya in kika hudda babbar kasuwa wannan kasuwa in ta kai goma mata su ne a ke gaba da cikin jagorancin su suke kasuwanci su suke shiga suna huta kenan matan karkara mu muna son 'yan jarida ku ringa sa su a lissafin cewa duka mata ita karkara kanta a waye kuma da ita ake yi kuma 'yan proje-proje da masu hannu da shuni da sauransu da gwamnatin kanta tana kama ma matan karkara hiye da matan maraya wannan haka ne kin yi maganar a cikin bayanin nakin haga maganar kasuwanci kasuwanci jari kika yi ina magana ilimi ina maganan kiwon lafiya to ai yadda na ce miki kamar na ilimin ma shi ma ya daidaita na kasuwanci ya eh, a ce a sa 'yan mata yaran mata lakwal makaranta in an sa kenan an ɗauki misali mace ɗari a bana to wannan ɗari in ba abin sau da ƙafa nan da shekara biyu uku hudu biyar bi ta sama shine babban matsala ai bi sau da ƙawan nan da tallafin wannan shine yake kasawa masu yin ki ga sun dan ragwance kuma ba ana ga kamar ba a kulawa ma ne nake gani a kula da ilimin mata iyo a kula kenan da ilimin mata a bisa sau da kafa tallafin da ya kamata a musu tun da gaskiya in ana karatun wani lokaci sai da wani abu ya haɗu ko ba gaskiya ba ƙarhi da ƙarhi tun da diyal in ta karatun wani guri kenan in ba ta da mai tallafa mata hatta da abinci wani yana gagara kun gane koma da yake yanzu an kawo wannan college college kusa eh, na sakandare ko ake ce mata mm. an kawo ta kusa da ƙauyina amma duk da shi akwai matsala ba kamar ba kana gaban iyayenka kuma ko an kawo sa mahallo ana tsare da kai ana an sa ido da abin da kake mm, ana bi eh, sau da kawa kenan da abin da ya dace a maka kama kana gidan ko wanda zai baka damar karatu kai da kyau mm. an ilmantar da ɗiya mace an ilimantar da al'umma ce gaba ɗaya ai shi riba shi kenan in mace ta ilimantu kenan al'umma ce duka tunda ta ma kanta ta ma na tare da ita kuma ta kori jahilci yadda ya kamata wani mata sa shi hanya. Auta waziri kuke malam ku zo ku ziga autar mata ku taba mini yar gata. a shekara mai shudewa wato marigaya 2024 manoma sun fuskanci iftila'i na ambaliya wanda ya yi awon gaba da mafi yawan gonaki ya kuma yi sanadiyar karancin abinci a wasu sassa na ƙasar nan hakan ta sa gwamnati ta shawarci yawancin manoma da kar su bar damar su ta yin noman rani isa haladu shugaba ne na manoma a wani yanki na nan da magaram ya yi kira ga hukumomi da a tallafa musu don tuni sun rungumi noman rani. E, isa haladu na garin unguwar zulu wanda ke kiranta na gwamutse kanton ɗin gafati shugaban kungiyar manoma ne na garin na gwamutse to alhamdulillahi mun gode allah da ya kama wannan lokaci na sabuwar shekara kuma muka huta daga waccan tsohuwar shekara mai kalubale jiyawa wanda bin ma fatan ubangiji allah mai domu irin wannan kalubalen alhamdulillahi cikin sabo shekan nan wanda ta kama mu abin da muke bata ubangiji allah ya shi mu da alheri ya shi mu da arzikin ƙasar nan da zama lahiya da kwanciyar hankali bayan haka abin da muke fata ubangiji allah ya sa mu su sa niyya a cikin sabo shekarar nan ta noman rani don saboda yanzu guri da yawa ruwa ya cinye gonakansu amma suna nan sun dukufa da noman rani to a nan ne wa gizo yake saƙa ya kamata a yanzu in za su ba su irin na aiki su kewaya su ga gurin aikin su kuma su ga irin da ya kamata su ba su su yi aikin wannan su huta daga cikin wannan kangin na tsohon shekarar watan cikin sabuwar shekarar na su huda sashi daga wuta manoman rani kafin damana ta zo alhamdulillah na yi wani matahiya Kasan duk shekara ina tahiya in je in kewaya kuma dinmu inda muke noman rani to alhamdulillah a bana manomi na noman rani a nan kasar gafa ta muna da mutum dubu uku da ɗari shida wanda ya zama na duk wannan sun kawo kayayyakin noman rani ko ina sai dai a sha babu kayan aiki to gwamnati a nan ya kamata ta je ta kewaya ta ga yadda suke aikin nan ta ga mai ya kamata ta taimaka musu su bunƙasa wannan noman ranin su hidda sahi daga wuta don ku a maye gurbin waccan shekarar da ba a samu amfanin komi ba gonakansu ruwa ya cinye ko da yake ministar ya je da kanshi ma ya gani lalle sun yi asarar gonakai fiye da eka dubu nawa to amma mun ja hankalinsu mun musu hudu ba ku tsaya ku arzikin wannan a cikin ruwan wannan akwai arzikin ku ku yi noman rani kuma wallahi sun bi sun yarda amma wanda ma bai taɓa dasa amfanin noman rani ba wallahi a yanzu ya dasa akwai rogo akwai dankali akwai kwambitar akwai shu akwai shinkawa akwai wanda sun saba tumatin eh, yalo albasa shu karoti kai abin in kin gani ya da masara ko ina gata nan komi akwai a wannan kasar ta gafati to alhamdulillahi abinda muke so magabata cikin safo shekar nan ta taimaka ta basu kayan aiki na zamani kuma ta turo musu da magani da taki ta turo musu kuma wanda za ta koya musu irin noman na zamanin da zama tunkara kasa yanzu komi irin na da ya wuce wata digalka wata hantaryarka wani guganka na kwarya babu ya wuce yanzu gunda za ka yi da inji sai ka nome eka goma da inji kuma sai ka nome shi da inji eka ashirin ma sai ka nome kuma ka bata ruwa a na zamanin ne yanzu to amma kashi har yanzu muna na a gargajiyar mu saboda su yan kauyen ba su da abin da za su bai wadata ba ina har yanzu guga ne suke yi wannan bokicin ne suke raba biyu wannan eh budo wannan budan na dokan mai na mai Shi ne suke raba biyu su huda su sa karhi jarka su sa karhi su kulle igiya su rika sawa a rijiya suna kulhowa ruwa kuma rijiyar ma biki sani ba da hannu ake gina ta to ana ina ci gaba to gwamnati ta diba ta je ta gani da idanta ta taimaka musu da kayan noma na zamani tunda sun yi niyya mutum dubu nawa kai dan Allah a je a kewaya a gani a taimaka musu ba su da abinci wa amfanin gonar su ruwa ya cinye kwata-kwata kuma su da kan sun gani da su. ba su da wani abinci ko na Allah magani wallahi sai sun je sun yi dabara sun zo birni yan uwan kai dan uwa birni ya ka zuwa taimaka maka ka samu dan abu zaka sai ga rogo ka je ka ka kafce ka har yanzu ka yi gaba kai alhamdulillah wasu arewa ma suke zuwa su san samu kan amfanin su ya kawo su zo su to ya kamata gwamnati ta je ta gani ta kama musu ta taimaka musu su hutu daga cikin wannan kangin su hutu daga wancan noman irin na mutanen da madalla To kafin mu karkare shirin masu sauraro za mu leƙa bangaren kwallo. madalla masu sauraro ya sai mu leƙa filin kwalama don mu saurari girke-girke. Assalamu alaikum murya Amurka. suna na madan zuwa Salisu za mu yi miya nama ja dage-dage da ake wani mai kalar ja ita ce za mu yi. To ita dai. Ta naman rago kenan. Eh ta naman rago. ka nemi naman ka na rago mai kyau albasa ka isassa kamar uku zuwa hudu nama kilo guda ni nama kilo guda ka samu albasa ka uku zuwa hudu manya ka samu a tarugun ka madaidaici wani yana son tonka wani bayya su eh, yaji ka samu tafarnuwa to ka samu yacci ta elma daidaici aka kasa da yawa ɗacci take yin a sa da yawa akwai kayan yajin nan baki da ake ce ma puwafuran ka samo shi masoro ba masoro ba ne ba puwavuron ne puwavur kai eh, puwavur kuma ka samo puwavuron shi tsanwa ne shi kuma puwavur kama ya dan yi masoro girma baki ne yana sata masoro su yan sai da kayan miya sun san shi sai ka samo shi sai ka daka taka ka sa puwavur ka sa ta hannuwa ka sa attarugu ka daddaka sai ka sa puwavuron kin kaɗan ka rage wani kuma tsanwanta ta sai shi ma ya katsa shi ka daddaka to wasu sun yi so su kara persil da seleri in kana da su wa salam in baka da su ma kaka damu da ka samu luriyan ka share daya to wannan kadai sun isa miyar ka ta yi daɗi ta yi kamshi saboda wata kayan yaji ya danganta da dahuwa kala kaza a sa yaji kaza amma na ga kamar wasu suna zahin gama kayan yaji iri-iri to wata ran yakan bata maka wata dahuwar kenan ita dai wannan dahuwar ta nama dage-dage bakin wannan kadai ma kake da ba sai ka da hankali ba sun isa kuma za su baka dahuwa mai kamshi mai daɗi mai daɗin ɗanɗano sai ka sa ka yanyanka albasar ka ka kawo mai ga zuba madaidaici saboda shi ma mai in yi yawa yana ta da zahi to kuma wasu sun so su soya mai su soya miya da mai da yawa Promises you have made, please try to fulfill them, yeah. No matter what the constraint, just put your people interest first. No matter what the constraint, just put your country interest first. Then you walk it brighter, walk it brighter.